وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 192 a littafin global maron muna cikin kitabul hajji babi na hudu shine babul ihram wa ma yata'allaqu bihi kuma za mu karanta hadisai guda biyu insha Allah hadisi na goma a wannan babin da kuma hadisi na goma sha daya waɗannan hadisai suna ɗauke da bayanin abinda aka halatta shi ga wanda ya shiga ihram mutumin da ya shiga ihram na umara ko aikin hajji akwai abubuwan da an halatta masa su wato babu laifi don ya aikata su ya'ani ma ya juzu fi hali barura lil muhrim وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر حديث لك عبد الله بن عباس الله كي قال مسير دا بشيد معي تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مهرم النبي صلى الله عليه وسلم يايكه على هذه الأشكال هرم النبي صلى الله عليه وسلم ya yi ƙafo alhali yana cikin harami na umura. ya ce mutafakun alai al'imamu bukari da muslim sun daidaita a riwayar wannan hadisun mun karanta wannan hadisun a baya a wannan littafi na bulogun maram shi ne hadisun 685 a cikin kitabu siyar عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho yana cikin harami na aikin umra kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana cikin azumi wato abubuwa guda biyu abdullahi bin abbas ya hada su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho yana cikin harin, ya riga ya shiga ihram amma duk da haka ya yi kaho na biyu abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana azumi hadisin yana sahihul bukari kitabu sau mai babu da hijama da kuma sahihu muslim kitabul hajji babu jawazil hijamati lil akwai riwayoyi da aka samu game da wannan kaho da annabi sallallahu alaihi wasallam shi waɗannan riwayoyi suna nuna wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho misali akwai riwayar abdullahi bin abbas wanda take cewa an ibn abbasin احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو مهرم النبي صلى الله عليه وسلم يايكه أكنسا يايكه أكنسا الهالي ينا cikin harami da wannan riwayar ba ita ce ibn Hajar ya kawo ta a cikin bulugul marami ba min in kana biki. saboda wata cuta da ta same shi wato ciwon kai da ya same shi bima'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kahon ne a wani gari a wani rafi wani rafi wanda yake hanyar makka yuqalu a luhyu jamal ana kiran wannan rafin da cewa luhu jamal an ce sunan wani kauye ne kauyen yana tare da wani rafi ake kiran wannan gudun da sunar luhyu jamal ko a ce masa lahayai jamali hadisin yana cikin littafin muwatta wa huwa yawma idin bi lahayai wa huwa makanun bi tariqi makka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar madina ya kama hanyar makka zai tafi umra ba aikin haji bane ana cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam an iso wannan gari wanda ake kiransa lahayai jamal ya fi kusa da madina wa huwa ilal madina ke akarab sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a wannan wuri kaga wannan hadisin ya faɗi labarin cikakke yadda abin ya auku a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho ne a kansa akwai riwayar abdullahi bin abbas har yanzu ne da yake ba da labarin wannan kaho da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun fi ra'sihi min shaqiqatin kanat bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana cikin harami ya yi kahon ne a kansa saboda wata cuta ciwon kai da ake kiranta shakika shaqiqa kanat bi wannan riwayar ba tana cikin sahih bukhari yana kitabu tibbi babu hijamati min ash-shaqiqa was-suda'i kuma hadisin ya taho a kitabu jazai saidi babu hijamati lil muhrim an samu sahabi na biyu wanda ya ba da labarin kafin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sahabi al-imam al-bukhari ya rawaito hadisinsa ana kiransa ibn buhainata ibnu buhayna ya shahara da wannan al al-kunya asalin sunansa malik ibnu buhaina al-azdi eh, ya shahara da wannan suna ana kiransa malik bin buhaina al-azdi abu abdullah shine alkunyarsa baban abdullah amma ana kiransa dan buhaina buhaina mahaifiyarsa ce bintul harith bin al-muttalib yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne ya rawaito hadisin yace ihtajama an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim bi lahyi jamalin fi wafati ra'sihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho yana cikin harami an baro madina za a tafi makka an iso wani rafi da ake kiransa lahi jamal ko lahiyai jamal ana kiransa lohiyo jamalin duka ya taho da waɗannan wasulla ibn buhaina ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kahon ne fi wasat ra'asihi a tsakiyar kansa a tsakiyar kansa kaga an samu ƙarin ilimi game da kahon da annabi sallallahu alaihi wasallam ne abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a kansa kuma a wata riwayar ya ce saboda wani ciwon kai da ake kiransa Shakika, ya faɗi wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho wani rafi ne da ake kiransa lahiyar jamal haka ma abdullahi bin eh, malik bin buhaina shi ma ya ruwaito hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho to sai shi ya bayyana wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho shine a tsakiyar kansa wa fati ra'si wannan yana sahih bukhari yana kitabu jira'i sayd babul hijama lil muhrim kuma akwai hadisin malik bin buhaina a sahih muslim yana kitabul hajj babu jawaz al hijama lil muhrim yace inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama bi tariqi makka annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho yana kan hanyar makka yana kan hanyar makka wa huwa muhrimun yana cikin harami wasafa ra'sihi yi kahon a tsakiyar kansa don haka an samu sahabbai biyu da suka tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho alhali yana cikin ihram a wani guri annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a wani rafi wani ƙauye wanda ake kiransa lahiyar jamal annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kahon a tsakiyar kansa ibn hajar ga sharhin waɗannan hadisai hadisan abdullahi bin abbas yana fathul bari mujallar na goma shafin ɗari da hamsin da uku ya ce asali wannan ciwon kai ɗin da ake kiransa a shaƙiƙa wanda a dalilinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho waja'un ya'khudhu fi ahadi janibayi ra's wato ciwon kai ne da yake samun gefen kai saboda kai yana ga tsagu guda biyu ko dai dama ko hagu to in ya kama daman ko hagun sai a kira shi ash-shaqiqa sannan haka in ya kama gaban goshin mutum shine gaban kansa muqaddami ibn hajar ya ce wa asbabu su za'i kasiratun jiddan dalilai waɗanda suke sa mutum ya samu ciwon kai suna da yawa yana sharhin wannan hadisin dalilai da suke sa mutum ya samu ciwon kai suna da yawa min ha ma taqaddam wani yana zamantowa akwai cutar da ake karanta al-muzmina wato cuta ce kamar ta gado wanda za ka samu mutum yana da irin wannan ciwon kai ɗansa kuma ya samu irin wannan ciwon kai haka wanda shi ake kira al-musu almusmina cuta wacce take ba ta da magani ba ta warkewa ba ta rabuwa da mutum to sannan ya yi bayani yana cewa wa min hama ya kunu alwaramin fil ma'ida ana samun wato ciwon kai wanda a dalilin wato wani rauni da ke cikin mutum Ya sa mutum ya samu wannan ciwon kai au fi uruqiha ko ko saboda jijiyoyi da suke jikin mutum an samu matsala da wata jijiya sai ya haifar da ciwon kai aurihin galiba fiha aw limfilaiha ko ya zama saboda kumburin ciki kumburin ciki shi ma yana sa a samu ciwon kai ko kuma ƙoshi mai tsanani yana sa a samu ciwon kai wa minha ma yakunu min al-harakati al-anifa sannan wato idan aka samu jijjiga jijjiga mai tsanani shi ma yana sa mutum ya samu ciwon kai kamar tafiya kamar tafiya irin ta sukuwa da dawakai ko ko tafiya a mota ya zama jikin mutum ya motsa to a dalilin sa yana haifar da ciwon kai wal istifraq aw sahari haka nan ma rashin bacci yana samar da ciwon kai aw kasratil kalam magana ita ma in tayi yawa tana samar da ciwon kai wa minha ma yahdusu an al-agrab an sannan ciwon kai yakan samu mutum a dalilin wata damuwa da ta samu ransa wanda ba jikin shi bane ya bada misali kal hammi wal gammi wal hazni wal yunwa tana sa ciwon kai bakin ciki damuwa takaici wal humma zazzabi yakan sa ciwon kai ibn hajar yace shi ciwon kai wato akwai sababi ne da ke kawo shi ba wai asalin shi kansa ciwon bane wani abu ne da ya faru da jikinka ko kuma da ranka yana iya zama sababin yana jikinka ko yana ranka yana kokari ya fassara dalilin ciwon kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa ash-shaqiqa saboda saboda haka sai cewa wa amma ash-shaqiqa bi khususiha amma asalin ciwon kai da ke samun tsagun kai in ma ta dama ko hagu fahiya fi sharayin ra'si wahdaha wannan ciwon kan ya takaita ga ainihin jijiyoyin da suke kan mutum wato bai shiga kwakwalwarsa ba saboda kan mutum yana da jijiyoyi Wata taqtasu bil mawdi' al ab'af min ras idan ya zama an samu wani gefen kai wanda ke da rauni jini bai gudana to ciwon kai yana faruwa ta haka yana nuna cewar shi ciwon kai na ashaqiqa bai shafi ainihin cikin kwakwalwar mutum ko ko cikin kansa ba jijiyar da take kai wato ita ce take samun rauni a dalilin haka ake samun irin wannan ciwon kai din wa ilaju ha saboda haka sai aka samu maganin wannan ciwon kai a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam misali a cutarsa ta ajali idan kana karanta hadisai waɗanda suka yi magana akan jinyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da manzon Allah ya taho masallaci yayi ban kwana da sahabbai ya sa an daure masa kansa shi ne ibn hajar ya ce maganin wannan ciwon kai din kamar yadda shi manzon Allah ya karanta da mu ilajuha bi shiddatil isaba shine a samu wani kyalle a ɗaure kan idan an ɗaure kan mutum zai samu saukin shi akwai hadisin da al Ahmad ya rawaito wanda Buraida ya da labari yana cewa kana rubama akhadhathu shaqiqa Buraida ce irin wannan ciwon kan yakan samu Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kama shi Bayan kusur yauma wal yaumain la yakhruj yakan zauna kwana ɗaya kwana biyu bai samu damar fitowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ciwon kai yakan rike shi a gida yakan hana shi fitowa ya zauna wato tare da sahabbansa in kaga ya fito to bai wuce ibada ba yakan zauna kwanaki biyu a cikin gida wato wannan shi da ciwon kan da kan samu annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yace wa qad ittafaqat hadhihi turuq an ibn abbas annahu tajama wa huwa muhrim fi ra'si duk riwayoyi da aka samu na hadisin abdullah ibn abbas sun yi ittifaki akan cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a kansa alhali yana cikin ihram sannan ga hadisin al-imam bukhari da muslim wanda suka ruwaito daga malik bin buhaina shi ma ya yi muwafaka da hadisin abdullah bin abbas wanda ya tabbatar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a kansa yana cikin ihira. wa khalafa zalika hadisu anas mutum na uku wanda ya bada labarin kahon da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine anas bin malik hadisin sa yana sunan abi daud sunan tirmizi eh, yana kitabu shama'il al-muhammadiyya yana sunan nasa'i da kuma sahihu ibn hibban da sahihu ibn huzaima min tariki ma'mar an qatada an anas qala anas bin malik ya bada labarin kaho da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ihtajama annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin ihram yayi kaho yana cikin ihram kaga an samu sahabi na uku wanda ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhali yana cikin harami a ina yayi kafan ana bin Malik yace ala baharil qadami a saman sawunsa idan aka ce saman sawu wato sawun mutum sama da yatsunsa sama da yatsunsa kafin zuwa kwabrinsa tsakanin yatsun kafa zuwa zuwa ainihin kwabri mahadan kwabri nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho wanda shine baharul qadam min in kana bihi saboda wata cuta da ta same shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a wannan gurin ibn hajar yace wa rijaluhu rijalu sahih yana inganta wannan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud kitabul manasik babul muhrim yahtajib da kuma sunan nasa'i kitabul manasik al babu hijamatil muhrim ala bahril qadam an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim ala bahril qadam ya tabbata anas bin malik ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho yana cikin harami amma ba a kansa ba ya yi kaho a saman sawunsa to wannan ya nuna cewar an samu sabani game da wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho hadisin ya inganta duka waɗannan hadisai sun inganta kamar hadisin abdullahi bin abbas muttafaqun alayhi hadisin malik bin buhaina muttafaqun alayhi amma hadisin anas bin malik ya taho cikin riwaya ta ashabu sunan amma babu shi a cikin sahih bukhari da sahih muslim amma ibnu hajar yana cewa rijaluhu rijalu sahih babu bambanci tsakanin riwayarsa da riwayar ta al-imam al-bukhari da muslim don waɗanda suke ruwaito hadisan al-imam al-bukhari da muslim su suka ruwaito hadisin anas bin malik saboda haka hadisan duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da kyau mu wurare guda biyar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a kansa kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗa da Malik bin Buhaina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a saman sawunsa <clears throat> kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari kaga an samu wuri biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho a mahadar wuyansa da bayansa mahadar wuya da bayansa. tunda shi ne daidai inda mutum ke dora kaya daidai inda wuyar mutum ta hadu da bayan sauna shi ake kira alkafil mazan Allah ya yi kafo a kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kafo a jijiyar da ta hada kansa da jikinsa ta dama da hagu ya yi kafo a kowanne ta gefen kansa nan da kuma nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a kwibinsa wanda waɗannan su ne wurare guda biyar hadisan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma inda mushkila take anan shine ana maganar yin kaho a cikin ihram yin kaho a cikin ihram mutum ya shiga harami na umrah ko na aikin haji yayi kaho to ga hadisin abdullahi bin abbas ga hadisin malik bin buhaina ga hadisin anas bin malik sun tabbatar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin ihram al-imam zarkani Sharhun muwatta hadisi na 784 yana cewa wa hadha yubayyinu ta'addudaha minhu fil ihram kar ka dauka akwai karo cikin hadisin Abdullah ibn Abbas da Malik bin Buhaina da kuma Anas bin Malik kasancewar su sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho a saman kansa a tsakiyar kai amma shi Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho ne a saman sawunsa ba bambanci ya nuna cewa ba sau ɗaya annabi ya yi kahon ba a tafiyarsa manzon Allah ya yi kaho a saman kansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a saman sawunsa kuma ba lalle bane ya zama a tafiya guda ce ba lalle bane ya zama a tafiya guda ce amma dai yana cikin ihram sun ba yuhtamal annahu ma fi ihramin wahidin tana iya yiwuwa a wannan tafiyar ce guda daya in ji al-imamu zarqani tana yiwuwa a tafiyar nan ce dai guda annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho a saman kansa aka samu kuma yayi kaho a saman sawunsa wa anna sani fi umra wal awwal fi fi wada tana yiwa wancan ya zamanto tafiyar umra da annabi sallallahu alaihi wasallam yi ne na biyun kuma ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar hajjin ban kwana da yai. amma dai yayi kaho lallai a wurare guda biyu din nan domin hadisin anas bin malik yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 661 da sahihu mawarid al-zama'an hadisi na 1175 sai ibn hajar ya ci gaba da magana game da hada wadannan hadisai yana fathul bari mujalla na goma shafin dari da hamsin da uku wal jam'u bayna hadisai ibn abbas wa anas wa abu bil hamdi ala ta'addu kamar da al-imam zarqani ya faɗa karka dauka an samu karo batanin labarin da sahabbai suka bayar la ya nuna cewar tafiyar ba guda ɗaya ba ce, ko kuma a tafiya ɗaya ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam yi kaho sau biyu tana yiwuwa tafiyan ba ɗaya ba ce kamar yadda al-Imam Tabari ya faɗa tana yiwuwa ya zama tafiya ɗaya ce والحديث وفي الحديث أيضا جواز حجامة للمحرم saboda ka sai ibn hajar ya ce abinda hadisin yake karantar da mu shine babu laifi don kana cikin ihram kayi kako wa anna ikhrajahu dama la yakadahu fi ihramiki saboda an cire jini daga jikinka baya aibanta ihraminka ciro jini daga jikinka baya aibanta ihraminka kamar yanda ciro jini daga jikin mutum baya aibanta azuminsa domin hadisin abdullahi bin abbas ya faɗi abubuwa guda biyu ne وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الهدي وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا abinda Abdullahi bin Abbas yake karanta da mu anan da wannan hadisin yana nuna mana cewar idan mutum larura ta sa zai yi kaho yana cikin ihram yayi kahon nan a tsakiyar kansa saboda larura wannan halal ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fa in qata ash-sha'ra wajabat alaihi al-fidya fa in istajama li ghairi udhrin wa qata haruma idan ya zamanto mutum wato yayi aski yayi aski saboda wannan kaho da zai to yana wajabta masa fidiya yana wajabta masa fidya amma idan ya zama kahon da mutum yayi babu uzuri ligairi uzuri wa qata haruma anan ya aikata haramu da wannan abin da ibnu hajar ya faɗa haka din ne illa dai kamar yadda Ibn taymiya ya yi faɗa cikin majmu'u fatawa yana mujallar mujallal 26 shafin 119 yace annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta ya yi kaho a tsakiyar kansa ji musu ra'sihi wa ghairi ra'sihi don haka babu laifi don mutum yana cikin ihram ya yi kaho a kansa ko wani sashi na jikinsa wala yumkin zalika illa ma a halki babu shari ai kahon ba zai yiwu ba sai an aske suman gurin idan aka ce za a kai mutum kaho a kansa dole a aske wurin sannan a yi kaho to don ya yi kaho a nan wannan babu illa a kai kuma babu fidiya babu fidiya tunda ba aske kan gaba ɗayansa ya yi ba wannan shine dalilin da ya sa ibn hajar ya kawo hadisin abdullahi bin abbas dan ya nuna cewa idan za a maka kaho a kai ko a wani wuri da za a aske gashi daidai gurin da aka yi kahon an aske suman wannan gurin idan aka yi kahon baya wajabta cewa sai ka yi fidiya tunda ba aske kan gaba ɗayansa aka yi shi ba shi ne abinda ibn taimiyar ya faɗa ya ce wa kazalika idza iktasala wa saqata shay'un min sha'rihi bidhalik ai akwai abubuwan da za ta yi wanda sumanka zai zube kamar ka yi wanka a dalilin wankanka gashi ya faɗi wannan ba a cewa kayi laifi babu wata fidiya bil ittifaq wankan janaba gaba ɗaya malaman sunna sun ittifaki akan mutum yana iya yin sa yana cikin harami kuma bai shafi haramin sa ba wa kazalika li ghayri janaba walahu an yadfa'a ma yu'zihi min al-adamiyyin wal baha'i kana cikin harami ya zama ga wata dabba za ta cutar da kai kana da damar ka kare kanka hatta lau sala alaihi ahadun da a ce dan fashi zai tsare hanya alhali kana cikin ihram walam yandafi illa bil qital ba yanda za a yi ka kare kanka dole sai kun yi fada qatalahu halal ne ka yake shi wannan baya nuna cewar ihramin ya samu wata illa wa idza qarasathu al barabith wal kam kamar kudin cizo ya ciji mutum kwarkwata ta ciji mutum falahu an to yana da ya cire ya jefar walahu ha ko ya kashe wannan ba laifi bane wala shay alaihi babu wani laifi a kansa wa ha ahwanu min qatliha yana cewa duk da cewar malamai na ganin idan dai ka shiga ihram to nisantar kisan wani kwaro shine mafi dacewa gare ka in akwai damar ka jefar da shi ya fi akan a ce ka kashe ya ci gaba da bayani yana nuna cewar don mutum yana cikin ihram ya yi aski idan ba kan gaba ɗayansa ba ne ya aske nan ba a cewa ya yi laifi to nan al'imamun nawawi shi ma a shafi sahihi muslim wanda yana juzi na takwas shafin 122 yana magana game da sharhin hadisin abdullahi bin abbas wa fi hadha hadith dalilun li jawaz hijama lil muhrim hadisin abdullahi bin abbas ya tabbatar da halal ne mutum ya yi kaho alhali yana cikin ihram wa kada a cima al'ulama wa ala jawazi hada hufin ra'asi wa gairi halal ne duk malaman sunna sun yi ittifaki kana cikin harami ka yi kaho saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan kana lahu uzurun fi zalik wa in qata ash-sha'ra hina idin ko da zai kai ga ka aske suman wurin da za a yi kaho din wannan ba laifi bane ودليل المسألة قوله تعالى سورة البقرة آية تريد تسئن دشدة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية wannan aya tana nuna cewar ba a son ka cire suma idan ka shiga ihram sai dai wanda ya zama mara lafiya idan ka zama baka da lafiya au bihi azan min ra'sihi ko akwai wata cuta da take kan mutum wani abu da ke cutar da kai kamar kwarkwata da sauransu sai mutum ya aske kan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fa fidiyatun to dole mutum zai bada fidiya shine al-Imam an-Nawawi yace wa hadha al-hadith mahmulun sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya aske wani gefen kansa an markahu amma babu labarin yayi fidiya duk hadisan da suka bada labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi kaho yana cikin ihram babu wani sahabi da ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fidiya abinda ake kira fidiya wato shine tara da aka yi ma alhaji idan ya saba wata ka'ida ta ihram shine fidiya babu wani hadisi da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fidiya to wannan sai ya nuna cewar ashe idan ka aske daidai gurin da larura ta shafa kawai wurin da larura ta shafa kawai ba kan gaba ɗaya ka aske ba Wanda ya nuna ba za ka yi fidiya ba tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata yani fa hiya ja'izatun indana wa indal jumhur wala fidiyata fiha wanda shine abin da aka akasarin malaman sunna suke cewa amma akwai wato wasu sahabbai kamar abdullahi bin umar wanda al'imamun nawawi ya bada misali da su daga tabi'ai akwai alhassan basari waɗanda suke ganin sai an yi fidiya ko da yake ba a samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fidiya ba rashin labari su a wurinsu baya nuna cewar bai yi ba don rashin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fidiya a dalilin wannan kaho da ya yi baya nuna cewar manzon Allah bai yi ba tun daga ayar alkur'ani abin da ta faɗa fa faman kana minkum mariban aw bihi azan min ra'sihi fa fidiya fa fidiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aske daidai gurin da aka yi mai kaho amma babu labarin ya yi fidiya wannan shi da jimhurin ulama akasarin malaman suna suna cewa ba zai yiwu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fidiya a kasa samun wani sahabi wanda ya ba da labari ba tunda ba a samu labari ba wannan ya nuna cewar wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aske kaɗan ne tunda kaɗan ne wannan babu laifi ba sai an yi fidiya ba wurin da za a yi kaho ne kadai aka aske amma da a ce an aske suman kan gaba ɗaya ne to wannan sai shine aya take magana kai. wanda yana cikin bayanin al shaukani Shawkani a Nailul Awtar eh, mujallal na biyar shafi na 80 idza arada al-muhrim al-hijamata li haja amma idan babu bukata ba larura haka kawai mutum yana cikin ihram ya bukaci a yi masa kaho fa in tabammana a sha'rin idan ya shafi gurin da dole sai an aske su suma fahiya haramun ya tabbatar da cewa haramun wa illam tabammanatu jazat inda jumhur amma idan za a yi wa mutum kaho a wurin da ba a bukatar a aske kamar misali idan za a yi kaho a saman sawunka ko a kafar mutum ko a hannunsa ko a bayansa wurin da babu aski wannan halin ne babu laifi dan alhaji yayi ba damuwar ita ce fitowar jini daga jikin mutum ba muhimmin abu shine askin nan wanda shine alqur'ani yayi magana akai ba wai rauni da ka samu jini ya fito daga jikinka ba shine yake da illa ga wato wanda ya shiga ihram ba saboda haka yasa malamai suke bada hujja da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga imamu shaukani ala jawazil fasl babu laifi don mutum yana cikin ihram <clears throat> wato ya yi tsakiya saboda wani rauni da ya same shi wa Rabbil jurhi wa dummali ko ya zamanto mutum yana da maruru an huda masa ko an daure masa wa kafa ilirki ko a yanke masa wata jijiya wa kal'id birsi ko hakorinsa na ciwo a cire mar hakori <clears throat> kaga jini zai fito amma fitowar jinin baya tasiri ga ainihin ihraminsa wa gairi zalika min wujuhi tadawi illa dai abinda ake gudu kawai shine min tanawil at-tib wa qat'i sha'ri ba a san mutum idan ya shiga ihram ya kusanci turare to idan maganin da zaka yi amfani da shi ya shafi turare nan ne aka samu matsala saboda ba a san mutum yana cikin ihram ya kusanci turare haka kuma ba a san mutum yana cikin ihram ya yi aski matukar babu aski babu kusantar turare babu laifi <clears throat> wala diyata alaihi fi shay'in min zalik saboda haka dan mutum an martakiya. ko ya samu rauni jini ya fito daga jikinsa wannan bai tasiri mai sa ko ko ya zama to mutum an cire mar hakora <clears throat> wannan babu illa gare shi haka nan abin da ya shafi wanka kamar da ibnu taymiya yayi magana akai da sauran malaman sunna don mutum ya yi wanka ba laifi ba ne ta wajen abin da ya zamanto laifi shine kusantar mace wanda ya magana a kai ya ce wa ya harmu alal muhrim alwatu wa <clears throat> muqaddamatuhu jima'i haramun ne ga wanda ya riga ya shiga ihrami ba ma jima'i kawai ba abinda yake gabatar jima'i shine kamar shafa jikin mace sumbatar ta duk wannan haramun ne wala ya ba'u shay'an sawa'un kana mar'atan wala ghayra mar'atan wala yatamatta'u bi qubla ba daidai bane mutum yana cikin ihram ya sumbaci mata wala masjid bi ko ya taba jikinta wala nazarin bi shahawa ko ya kalle ta da sha'awa duk wannan an hana amma abu ɗaya ne mutum zai aikata wanda zai bata masa aikin hajji gaba ɗaya shine wanda malami yake cewa fa in jama'a fasada hajjuhu idan mutum ya kai ga jima'i da mace yana cikin ihram to aikin hajjin sa ya baci wala yufsidul hajj wala yufsidul hajj bi shay'in min al mahzurat illa bi hadha al jins babu wani laifin da mutum zai aikata yana cikin ihram hajjin sa ya baci sai dai jima'i idan mutum ya tara da mace to aikin hajjin sa ya baci fa in qabbala bi shahawa aw amza bi shahawa amma idan mutum ya shafi mace da sha'awa ko ya sumbace ta da sha'awa har ya kai ga fitar da maziyi ta dalilin sha'awa fa alaihi damun wannan zai fidiya hajjin sa bai baci ba amma dole zai fidiya to wannan hadisi na farko da Abdullah bin Abbas ya kawo kamar yadda muka ce ya kawo hadisin ne saboda bayani akan abinda mutum zai aikata wanda ya zama to babu laifi shine kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho kaho ga alhaji ba laifi bane inda yake zama laifi aski amma idan daidai gurin da za a yi kaho ne to wannan ba shi da baya aibanta ainihin ihramin mutum hadisi na gaba wa an ka'ab bin ujrat al-ansari radiyallahu anhu an karbo hadisin daga ka'ab bin ujra qala ka'ab bin ujra yace humiltu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ɗauke ni zuwa ga manzon Allah wal faru a ala wajihi, alhali ƙwarƙwata yana ta zubowa kan fuska na ƙwarƙwata na kai yana ta zubowa a kan fuskar ka'abin bin Faƙala lokacin da aka kawo ka'abin bin ga Annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah ya ce ma kuntu aral alwaj'a ni ban kasance ina ganin wato cuta balaga bika ma'ara ta isa gare ka irin yadda nake gani ba wato ni ban yi zaton kana tare da wata cuta mai tsanani irin wanda nake gani a yanzu ba ma kuntu ara balaga bika ma'ara ban kasance ina ganin cuta ta isa gare ka irin abin da nake gani a yanzu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya tajidu shatan ka samu akuya wato ka samu halin ba da akuya a matsayin fidiya ke asali da larabci idan aka ce alwaji'u ya shafi kowace cuta ismun likulli marabin mu'ulik kowace irin cuta ana kiranta alwaja'u wanda ya zo cikin lisanul arab yana mujallar na goma sha biyar shafin ɗari da hamsin da tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta kwarkwata da take kan kafin bin da cewa cuta ce duk wani abin da ya shafe ka wanda yake cutar da kai da larabci ana kiransa alwaja'u ko da ba rashin lafiya ba bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ko ka samu halin akuya wanda zaka bayar a matsayin fidiya qultu la nace a qala sai yace fasum salasata ayamin to don haka sai ka yi azumin kwanaki uku au ta sittata masaki ko ka ciyar da talakawa shida likulli miskinin nisfu sa'i kowane talaka za ka ba shi rabin sa'i kowane talaka za ka ba shi rabin sa'i talakawan mutum shida kaga ya nuna za a ba da sa'i uku sa'i uku idan babu sa'i uku kowane sa'i yana madadin azumin kwana guda shine salafatu ayyam saboda haka alfidiya ya zama abubuwa guda uku ne na farkon su shine wato ba da akuya saboda ka saba wata ka'ida ta ihram saboda Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya hana mutum ya aske su ma a cikin alkur'ani a suratul baqara kamar yadda muka karanta aya ta 196 faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidya idan ya kai ga mutum zai yi aski zai aske sumansa to dole ya bada fidiya in ji Allah tabaraka wa ta'ala menene alfidiya alqur'ani bai bayani ba ina aka samu bayani daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yake bayanin alfidiya yana fassara abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga wanda ya aske sumansa zai da alfidiya zai ba da fansa na wannan laifi da ya aikata na aske sumansa fansar ta shafi abubuwa guda uku na farkon su shine yanka akuya shine alfidiya na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mar tambaya da yace ba shi da halin ba da akuya sai manzo Allah yace to zaka yi azumin kwanaki uku ko kokaciyar da talakawa shida ko wani talaka a bashi rabin sa'i muttafaqun alaihi hadisin al-imam al-bukhari da muslim sun ittifaqi riwayarsa lafazin da ya zo a nan lafazin al'imam bukhari ne yana kitabul muhsar babul ita'am fil fidya nisfu sa'il an abdullahi bin ma'akil kala yanda hadisin ya taho cikin sahihul bukhari jalastu ila ka'ab ibn ujrata radiyallahu anhu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin ma'akil yana ba da labari shi kuma tabi'i ne Ya ce na zauna kusa da Ka'ab bin Ujra wato na tafi wajen Ka'ab bin Ujra sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an fidya sai na mar tambaya game da aya ta 196 ta suratul baqara inda Allah subhanahu wataala yake cewa faman kana minkum mariban aw bihi adam min ra'sihi fa fidya an hana wanda ke cikin ihram yayi aski amma idan mutum yana da cuta inji Allah tabaaraka wataala ko yana da wata damuwa a kansa ya aske sumansa to dole ya bada fidiya saboda haka ni sai na tambayi wannan sahabi na manzon Allah shine Ka'ab bin Ujra me ake nufi da alfidiya fa kala sai Ka'ab bin Ujra yace nazalat fi khassatan wannan aya ta sauko ne a dalili na ni kadai a dalili na Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya amma ba a kaina take aiki kawai ba wahiya lakum amma wannan aya ta shafe ku gaba ɗayan ku amma sababin saukanta ni ne sai ya ce kumiltu ila rasulillah ni ne wata rana aka ɗauke ni aka kai ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi ga alhali kwarkwata tana zubowa a saman fuska na fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma kuntu ara al waj'a balaga bika ma ara ban kasance ina ganin damuwa cuta ta isa gare ka irin yadda nake gani a yanzu ba abu ko kuma a wata riwayar yace ma kuntu aral jahda ban kasance ina ganin wahala shine aljahdu balaga bika ma ara wahala ta isa gare ka irin yadda nake ganin ta a yanzu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar tambaya tajidu shatan shin ka samu halin yanka akuya fa kuntu nace la faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasun salasata ayyamin saboda haka sai ka yi azumin kwanaki uku au at'im sittata masakin ko ka ciyar da miskinai guda shida da kulle miskinin nisfa sa'in kowane talaka ya to an bashi rabin sa'i wannan lafazin al-Imam bukhari kenan wanda Ibn Hajar ya dace ya kawo mahallu shahid faka amma a Muslim hadisin yana kitabul hajji babu jawazi halkin ra'asin lil muhrim idza kana bihi azan amma hadisin riwaya ta eh, al'imamu muslim ta samu hanya daban da riwaya ta al'imamu bukari riwayar al'imamu bukari ta zo ta hadisin abdullahi bin ma'akil amma riwayar al'imamu muslim ta zo ta hanyar abdurrahman bin abi laila wanda dukkan su tabi'ai ne hanyoyin hadisin daban-daban ne amma dai riwayar guda ce duk dai sahabi ɗaya ne shine ka'ab bin ujra a riwaya ta abdurrahman bin abi laila wanda tana sahihu muslim ka'ab bin utira yake ata alayya rasulullah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gare ni zaman al-hudaybiyya a shekarar da aka yi sulhun hudaybiyya tsakanin manzon Allah da mutanen makka wata a watan zulqa'da yana shekara ta shida daga hijira. annabi sallallahu alaihi wasallam wato lokacin manzon Allah yana garin Madina shekararsa ta shida a garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya kira sahabbansa yace zai tafi Makka umra saboda aka sai aka samu sahabbai mutum 1400 mutum 1400 wannan shine ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka samu wanda yake taɓa inganta mutane waɗanda suke tare da manzon Allah za su tafi umra Makka din nan daga Madina mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka kama hanya daga madina za su tafi makka a watan zulƙada wanda da larabci kana iya cewa zulƙida da kuma zulƙada wanda duk daidai ne mazan allah ya fita a watan zulƙada ɗin nan da shi da sahabbai mutum dubu da ɗari hudu ana tafiya daga madina za a tafi makka to ka san tafiyar idan ana yi ana zango saboda nisa zamaninsu babu jirgin sama ba mota babu jiragen kasa saboda aka tafiya ce ta kwanaki saboda aka sai ana tafiya ana zango ana tafiya ana zango kuma abinda su sahabbai suke yi idan ana irin wannan tafiya to sai zamanto akwai jama'a kungiya kungiya da zama kai da abokanka kuna da ku guda idan an je an yi sansani sai ku tsara wani shi zai nemo ruwa wani shi zai girka abinci wani shi zai yi kaza haka sahabbai suke tsarawa su yaso ka'ab bin ujra shine mai girka abinci ma jama'an da suke tare saboda ka an tafi an yi sansani lokacin da aka yi sansani wa ana uqidu tahta alqawariri qidran na hada wuta na dora tukunya ni ne zan girka abinci ga abokan tafiyar ji ka'ab bin ujra wata riwaya wanda ta zo a kitabu tibbabul khalqi min al'aza yace ata alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya taho gare ni kaga ya saba ma hadisin al-imam al-bukhari riwayar da ta zo ta abdullahi bin ma'aqil abdullahi bin ma'aqil yace an dauke shi ne aka kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma riwaya ta al-imam muslim wanda riwaya ta biyo ta hanyar abdurrahman bin abi laila yace annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya biyo ta inda nake wa ana uqidu tahta burma na da tukunya ina kunna wuta zan girka abinci ma abokan tafiyar mu wal qamlu yatanatharu ala wajhi ga kwarkwata na ta zubowa an ra'asi daga kaina kwarkwatan yana da yawan gaske yana zubowa kamar kwari ga suna akan ka'ab bin ujra kaga abin ya zama musiba shi yasa manzon Allah ya danganta shi da cuta a wata riwayar ya ce wa nahnu muhrimuna lokacin muna cikin harami yana cewa a wannan lokaci ma mun riga mun isa al-hudaybiyya mun kusa shiga makka wa qad hasarna al-mushrikun ga kafirai sun mana kawanya kafire sun yi mana kawanya bi ma'ana sun hana musulmai su isa zuwa garin makka sun ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam zai taho yayi umra saboda haka kafirai sun hana shi ya shigo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله كعب بن عجراء هذا ba تفير labarin النبي صلى الله عليه وسلم daga madina shekara ta shida daga hijirarsa za su tafi umara yana tare da sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam wato sahabban mutum dubu da dari hudu sun iso hudaibiya kafirai sun hana su ita lokacin da aka yi sansani annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagaya sahabbansa wanda wannan ma yana daga cikin abin da ke nuna kyawun shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah inda aka yi sansanin nan bai zauna a ainihin tancinsa ba sai ya fita yana zagaya wato ainihin inda sahabbai suka yi sansani yana zagaya su yana duba yanayinsu ba wai kuma yana zagayawa kawai ba yana la'akari da wanda ke cikin damuwa ka'ab bin ujra yace wa nahnu muhrimuna wa qad hasarna mushrikun wa kanat li wafra ni Allah ya min halittar suma ina da gashi mai yawa jika bin ujura fa ja'alat ta hawamu tatasaqatu ala wajhi ina hura wuta na dora tukunya annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta wuri na sai ya ga ga wato kwari suna ta fadowa daga kaina da wata riwayar yace a haramtu fa kasura qamdu ra'si na yi harami saboda haka sai kwarkwata a kaina ta yawaita fa balaga zalika annabiya wannan labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atani sai ya zo gare ni wanda wata riwaya ke kenan labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo ya dubi yanayin da ka abin ujra yake ciki wa ana atbahu wa ana atbahu da asabi ga shi na dora kunya ina girki ga abokan tafiyata a wata riwaya da ta zo a cikin al-musnad ka'abin ya ce kamiltu na samu kwarkwata a kaina hatta banantu anna na kulla fi ra'si kowane gashi da ke kaina fi halqamlu min aqliha ila far'iha kwarkwata ne tun daga kasan gashin har zuwa saman shi ya nuna gashin kansa gaba ɗaya kwarkwata ne saboda yi sa idan ya sunku ya zubowa su. wata riwaya da ta zo cikin al-musnad al ahmad min wajhin akar yace wa ka alqamdu ra'asi ra'si wa lihiyati farkwata na fadowa daga kaina da gemu na haji hajibayya har gashin idona wa sharibi da kuma gashin baki na duk farkwata na fadowa fa balaga zalika annabi labari ya ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayya sai manzo Allah ya aika a kira ni fa da'ani ya kira ni falamma ra'ani lokacin da ya ganni kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad asabaka bala'un manzon Allah yace lalle bala'i ya same ka ka abu wa nahnu la bala'i ya same ka alhali ba mu sani ba ud'u ilayya alhajjan sai manzon Allah yace ku kira min wanzami fa halakani ka bin yace sai manzon Allah ya ta aka min aski gaba ɗaya aske aka aske kashin kan hadisin ya zo cikin sunan abi dawud yana babun fil an ka'ab afabatni hawamud wato kwarkwata eh, ta same ni hatta ta kawwaftu ala basari saboda yawan kwarkwatan har sai da naji tsoron ko zan rasa gani zai rasa gani wato zai makance saboda yawan a wata riwaya ta al-Imam Tabari yace fa hakka ra'si lokacin da aka kawo ni gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam bi usbu'ihi manzo Allah ya saka ya tsatsa ya sosa kaina fanta fara min hulkamzu sai ga kwarkwata wato sun warwatsu dalilin yatsar da manzon Allah ya sa a kaina sai manzon Allah ya ce inna haza la'aza inna haza la'azan lalle wannan ita cutarwa ce kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wannan ita wato matsalar ka ta isa cuta qultu lokacin da manzon Allah ya faɗi haka sai ni kuma nace shadidan ya rasulullah abin ya tsananta kwarai wato Eh, na samu cutar kuma mai tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zai ka hawa mu shin waɗannan ƙwari da suke kanka suna cutar da kai qala qultu na'am sai nace kware kuwa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahlik saboda ka kai aski wa sun salatata ayyami kuma zaka ka yi azumin kwanaki uku au at'im sittata masakin ko zaka ciyar da talakawa shida awin nusuku au eh, eh, unsuk nasika ko ko ka yanka dabbar yanka kaga anan an samu au au wanda a dalilin haka yasa jumhurun malamai suke cewa ba sharadi bane wato sai eh, dole ne sai ka yanka rago sai baka da rago kafin nan zaka yi azumi la an baka zabi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi to wannan riwaya ce ta Abdurrahman bin Abi Layla amma a hadisin abdullahi bin ma'aqil yace haddathani ka'ab bin ujra radiyallahu anhu annahu kharaja ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam muhrima ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da harami za su tafi umra fa kamila ra'suhu wa lihiyatuhu kansa ya samu kwarkwata da kuma gemunsa fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayhi labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ab bin ujra ya samu matsala ta kwarkwata sai manzon Allah ya ce a kira shi fa da al-hallab sai manzon Allah ya kira wanzami mai aski fa halaka ra'sahu ya aske kansa sun makala lahu sannan sai ce masa hal da ka nusukun shin kana da dabbar da zaka yanka kala yace ma aqdiru alaihi ya rasulullahi bani bani bani iya wato mallakar akuya bani da halinsa fa amara ku an yasu masallasata ayyam saboda haka sai manzon Allah ya masa umarni ya yi azumin kwanaki uku aw yut'im sittata masakin ko kuma ya ciyar da talakawa shida likulli miskinai sa miskinai guda biyu a raba musu sa'i Shi shine sai Allah ya saukar da wannan aya a nan take a suratul bakara aya ta 196 faman kana minkum mariban aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ka'abin ujra dalili na Allah ya saukar da ita wannan aya subakanat lil muslimina ammatan daga baya wato sai ya zamanta hukuncin ya shafi duk musulmai gaba ɗaya, amma a dalili na Allah subhanahu wataala ya saukar da ita wannan aya saboda ka anan ka ga an samu matsaloli guda biyu matsala ta farko da ibn hajar ya kawo a hadisi na farko na hadisin abdullahi bin abbas tana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho a tsakiyar kansa kaga ya yi aski amma askin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba kansa gaba ɗaya ya aski ba saboda haka babu labari akan cewa manzon Allah ya ba da fidiya amma labarin Ka'ab bin Ujrafa kan gaba ɗaya aka aski saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya wanda har hakan ya faru da shi to ya dole zai bada fidiya fidiyan nan kuwa ɗayan abubuwa guda uku ne to fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk imma azumi na kwanaki uku saboda kai aski ko kuwa mutum ya ciyar da talakawa shida mutum biyu a hada su a sa'i guda ko kuwa mutum ya yanka akuya wannan ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin mutumin da ya aske wani sashi na kansa a dalilin larura kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda an markahu da kuma wanda ya aske sumansa gaba daya ibn hajar anan yana magana game da fidiya din nan guda uku cikin fathul bari a mujallal na hudu shafi na goma sha uku wan nasaku shatun wa hiya shatun tujzi'u fil ubhiya idan aka ce mutum zai ba da fidiya saboda ya saba wata ka'ida ta ihram to akuya ce akuya guda ɗaya wanda da hukuncin su ɗaya ne da layya abinda ya shafi ragon layya shi ya shafi wannan rago ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على muhayyar bai na هذه الأنواع الثلاثة ba dole ba ne ya zamanto ka jera abubuwa guda uku din nan kana da damar ka ɗauki guda ka bar guda wa haka zal hukumu inda ulama wanda malaman sunna sun yi ittifaki a malaman sunna sun yi a kai wato ka zaɓi abin da ka ga ya fi maka wanda za ka iya idan kana da wadata sai ka yanka rago saboda ka yi aski idan ba ka da halinsa sai ka ciyar da talakawa shida sa'i uku na abinci idan ba ka da halin haka sai ka yi azumin kwanaki uku shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ba da zaɓin nan wanda duk mutum ya ɗauka ya masa me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar tambaya in daka nuskun yace ma aqdiru alai fa amarahu an yasuma thalathata ayyam falaysa al murad bihi anna as-sawma la yajzi illa li adim al tambayar da manzon Allah ya mata baya nuna cewar dole ne a fara da akuya din la bal huwa mahmulun ala annahu sa'ala an nusuki tana yiwa ka'ab bin ujra yayi tambaya to ya rasulullahi idan an mun aski wani hukunci yake kai kaina gashi ina cikin ihram shi ne sai manzo Allah ya ce kana da akuya ne ya ce a bani da akuya ya ce to dama ɗayan uku ne ko dai ka yanka akuya wato rago kenan ko kuma ka ciyar da talakawa shida ko kuma ka yi azumin kwanaki uku wanda duk ya saba ka'ida na wato ihram dama wannan shine alfidiya da yake kansa saboda haka an bashi ne wato akan zabi fa in wajadahu akbarahu bi annahu mukhayyar bainahu wa bain as wa wal it'am wa in adamahu fa huwa مخير بين الصيام والإطعام واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث wanda malaman suna duk sun yi ittifaki akan haka kamar yadda ibn hajar ya faɗa saboda haka ba dole bane ya zama to sai rago do ba dole bane ya zama sai rago kana iya azumin kwanaki uku kana iya ciyar da talakawa shida saboda mutum ya saba ka'ida ta ihram amma anan ya za a yi a hada labarai biyu da suka zo saboda tabi'ai biyu suka ba da labarin nan daga sahabi ka'ab bin ujra tabi'i na farko shine abdullahi bin ma'qil abdullahi bin ma'qil shine hadisin sa yake sahihul bukhari shine wanda ibnu hajar ya kawo a cikin bulughul mara shine wanda ya nuna cewa an dauki ka'ab bin ujra an kawo shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi na biyu shine abdurrahman bin abi laila abdurrahman bin abi laila a labarin da ya bayar yace ka'ab bin ujra yana girki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa marra bihi fara'ahu ya zo wucewa sai ya ganshi wa fi qawli abdullah ibn ma'qil anna nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ilayhi fara'ahu amma hadithin abdullah ibn ma'qil manzo Allah ya aika a kawo shi da aka kawo shi shine sai ya ganshi shine sai ibn hajar yace ce duka labarin guda ɗaya ne babu bambanci an yuka marra bihi awwalan abu na farko shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi sansani bai zauna ba yana zagaya duk inda sahabbai suka yi sansani yana zagayawa yana duba yanayinsu da lafiyarsu da damuwansu sai ya zo wucewa ta ka'abin ujura fara'ahu ala tilka sura manzon Allah sai gan shi a wannan yanayi fasta da abihi ilai saboda aka sai manzon Allah ya koma da ya koma sai ya aika a kira shi fa khafabahu wa halaka rasahu bi habarati wannan shine abin da ya auku da ya koma ta ya kira shi sannan malamai da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso gare shi ka abin ujra yana da damuwa kuma dama can annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi saboda haka sai manzon Allah ya aika a kira shi fa kala kullu wahidin minhuma ma lam yanqulhu al-akhar saboda ka shi ka bin ujira labari guda ya bayar amma waɗannan tabi'ai sun ba da labari ne gwargwadon yadda suka ji ka abin ujura yana faɗa ga abin da ya faru tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin riwayar a lokacin da aka zo da shi gaban manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa udunu ka matso <clears throat> fada nautu ya ce sai na matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah ya ce a yi uzika shin waɗannan ƙwari suna cutar da kai fa zahiru anna hadha al-istid'a kana aqiba wanda ya nuna cewar da can annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wuce shi yana girki ya ga abin da ya faru da shi yace a kira shi da aka zo da shi gabansa sai ya ce matso da ya matso ya gani sai manzo Allah ya tabbatar abin da ya gani din haka din ne sai ce ai wannan bala'i bayan ya wuce shi yana girki وقال ابن حجر يكي هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى gaba da riwayoyin sun yi a kan ma'ana guda makasudin waɗannan hadisai anna man ihtaja ila halqir ra's makasudin waɗannan hadisai shine idan har kana da larura larura ta sa dole sai an aske kanka akwai wanda zai samu larura ta kora a kansa ko ya samu wani rauni a kansa ya ji ciwo a kansa wanda dole sai an aske kan gaba ɗayan shi alhali yana cikin ihram to dole fidiya na kansa matukar za a aske kan gaba ɗayan shi min kamlin aw marabin aw nahwi hima ibn hajar in imma kwarkwata eh, ta same ka ko ko ya kasance mutum wato ya samu wata damuwa dai ko da ba kwarkwatan bace a kansa ko ko wata cuta ce ta same shi a kai an yi accident ya ji rauni a kansa wanda dole sai an aske kan gaba ɗaya kafin za a iya ɗinke fatar ko a yi masa jinya falahu halquhu fil ihram wa alaihi fidya shine abin da ibn hajar yake faɗa Allah ya baka damar a maka aski din saboda wannan larura da ta same ka to amma fa dole sai ka yi fidya shine abin da Allah subhanahu wa yake fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فمن كان مريضا faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'si saboda haka aka hada abubuwa guda biyu ko dai wata cuta ce ta samu mutum ko ko wata damuwa ta samu kan mutum shine azan shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yawan kwarkwatan da ke kan ka bin ujra manzo Allah yake cewa lalle wannan ya kai abin da ake kira al'aza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani sai ibnu hajar yace wa fihi al-julusu ومذاكرة العلم والإئتناء بسبب النزول لما يترتب عليه من معرفة الحكم وعند حديث كعب بن أجرة يا كرنت دمو أبو بوا ديوا نجي ابن حجر yace daga cikin abin da muke fahimta game da hadisin Ka'ab bin Ujra shine a zauna a masallaci ana bitar ilimi sahabban manzon Allah sun yi haka saboda a masallaci ne ka'ab bin ujura yake karantar da tabi'ai abin da ya auku gare shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci ne ka'ab bin ujura yake karantar da waɗannan tabi'ai din ga abin da ya faru dalilin saukar wannan wannan aya wanda kaga shi ba yana daga ilimi wanda ke nuna cewar sahabbai suna karantar da shi yani al-itina bi sababin nuzul me dalilin saukar waccan aya ta 196 suratul bakara ka abin ujra yace dalili na ne ga abin da ya auku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya a kanta lima ya tarattaba eh, alaihi min ma'rifati wa tafsir quran wanda ya nuna cewar haduwa a masallaci saboda fassara al-Qur'an sahabban manzon Allah sun yi wanda shine abin da Ibn Hajar yake faɗa cikin sharhin wannan hadisi na ka bin Ujra a cikin fathul mujallar na shafi na goma sha biyar suna kamar muhawara akan abin da ya shafi alkur'ani wala fidiyata illa bi halki mu'zami sha'ari don haka abinda labarin sai tabbatar babu fidiya sai idan an aske mafi yawan kan mutum mafi yawan kan mutum an aske to nan ne za a yi fidiya amma idan aka aske wani gefe kawai to ba za a yi fidiya ba me ya hujjarsa hadisi na farko hadisin abdullahi ibn abbas saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an aske masa tsakiyar kansa inda aka yi markaho li'annahu sahha anhu zalik ma marra annahu fajama wa huwa muhrimun wa lam yufti annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin ihram alhali kuma bai bada fidiya akai ba to wannan bai takaita wato ga ainihin wannan laifi ba shine na aski asali abin abinda alkur'ani yayi magana akai kenan ba za ka samu wani laifi eh, wanda alhaji zai yi wanda za a ce yi fidiya a kansa ba illa da ya shafi aski to amma malamai akan haka ya zamanto suka yi kiyasi in ka zo bidayatul mujtahid na ibn rushdi yana mujalla na farkon shafin gari meye da meye suke wajabta fidiya ga wanda ya shiga ihram ya'ani ma jibu fihi fidiyatul adha yace fa innal ulama ajma'u ala annaha salatu khisalin ala tafiyir abinda ke sa wato mutum yayi fidiya fidiya ko ita ce ɗayan uku saboda ka saba wata ka'ida ta ihram a ce ka yanka rago ko ka yi azumin kwanaki uku ko ka ciyar da talakawa wato mutum shida kamar inda alqur'ani ya bayyana wal jumhur ala anna al-it'am huwa li sittati masakin wa anna nusuka aqallu bushat wanda kamar yadda muka ce aka akasarin malamai sun yi sun yadda da cewar ciyar wannan talakawa ne mutum shida kamar yadda zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa mutum ya yanka rago to wannan babu sabani akai tunda ayar alkur'ani ta zo da bayani akai kuma an samu hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma akan haka sai malamai suka yi kiyasi kiyasin wato shine yanke farki yanke farce babu shi a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda zaka ji manzon Allah ya ce idan alhaji ko wanda yake cikin ahrami ya yanke sa zai yi fidiya babu alqur'ani yayi magana ne akan aski wanda shine kadai to amma duk da haka sai ya zamanto malamai kamar yadda ibn munzir ya bada labari sun yi ittifaki malamai sun yi ijma'i yani man al-muhrim kasal abfar idan ka shiga ihram karka yanke faratunka me hujja kiyasi da aski kiyasi da aski ba tare da akwai wata hujja imma ta ayar alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yi kiyasi tunda an ce kada kai aski wato ba a san wani abu na jikinka kenan ya fita sai aka ce to ai kumba Aka akaifa da suke jikinka ai su ma idan ka cire su kamar ka cire wani abu ne daga jikinka tunda an hana ka aske suma, ma ai bai kamata a ce ka cire ka ba ka cire wato aka akaifa na yatsunka shi ma bai dace ba saboda aka yi sa malamai suke hana ba amma babu wata hujja kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuwa daga aya ta alqur'ani an hana ka sanya kaya da aka dinka wannan akwai hadisin manzon Allah wanda mun yi magana akai an hana ka yin aski wannan an samu hadisi an samu ayar alqur'ani an hana ka yin farauta wannan an samu ayar alqur'ani an samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ka abin da ya shafi turare an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanke farci babu aya babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka kamar yadda ibn al-munzir ya bada labari malamai sun yi ijma'i akan cewa shi ma yanke akai fadin haramun ne idan ko mutum ya yanke akai fassa to dole sai ya bada fidiya wanda nan ne kowane malami da irin bayanin da yake yi kamar misali akwai al-imam abu hanifa yana cewa la shay alaiha ta yaqusuha kullaha idan mutum ya yanke fa, ya yanke kumbarsa na yatsa guda ba a cewa zai fidiya sai ya yanke duka kumbar yatsun nasa gaba ɗaya sannan za a ce zai yi fidiya wasu malaman kuma suna ganin ba haka ba illa dai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu waɗanda ba su yarda da wannan hukuncin ba kamar abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya yi magana yana cikin ihram an taho juhfa sai ya ce inna Allah ta'ala la yafna'u bi wafakhil muhrim shay'an shi Allah madaukaki baya aikata komi da kazantar wanda ya shiga ihram wa annahu qala al muhrim yadkhulu al hammam saboda haka idan kana cikin ihram zaka iya shiga wurin wanka wa yanzu birsahu kana iya cire haƙorinka in ya dame ka in ka sara gufruhu tarahahu idan farcenka ya karye kana da damar ka yanke amitu an kumul aza sai abdullahi bin abbas ya ce ku kawar da wato kazanta daga cikinku inna allaha la yasma'u bi azakum shay'an allah bayyin komai da kazantar ku wato allah bai damu da kazantar ku ba abdullahi bin abbas kamar yana ganin wato dan ka yanke farce baka yi laifi ba wa annahu kana la yara fi shammir rihan lil muhrim ba'sa abinda aka hana ka wato shi da ka shafa turare amma misali da za ka ga wani turare ka daga ka sunsuna abdullahi bin abbas ce wannan babu hujja akan an hana ka wanda kuma sahabi ne labarin sai na sunan kubra kitabul hajj babul muhrim kasiru dhufruhu da kuma sunan dara qutn saboda haka yasa ibn hazm a cikin littafin al-muhalla yake magana cewa babu hujja daga aya ta alqur'ani babu hujja daga hadisin manzon Allah wanda yake nuna cewa an hana mutum ya yanke faratunsa ya yanke kumbarsa lokacin da yake cikin ihira, babu hujja illa dai akasarin malamai suna ganin kiyasi da aski ana kiyasinsa da aski amma babu wata hujja kai tsaye wanda ya samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da aka samu sabani akai da yawa malamai suna ganin nisantar yanka aka yi faɗin ne ya fi dacewa domin duk abin da ya zama an samu sabani akai ka guje shi shine mafi dacewa amma don mutum ya yanke aka yi fasa ba a cewa ihraminsa ya samu illa babu laifi saboda babu wani hukunci da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bare ma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu wadanda suke ba da fatawar ba laifi bane hatta wato shekan turare din don ka ki turare ba a cewa ya shafi wato aikin hajjinka ko kuwa umurarka babu wani laifi a kai abinda aka hana ka shine shafa turaren ko amfani da wani abu mai kamshi a jikinka amma don ka kamshinsa wannan ba shi da aiki kamar yadda abdullahi bin abbas yake faɗa dangane da wanka kamar yadda muka ce nan ma malaman sunna sun yi ijma'i ala anna lil muhrim an yaktasila min al janaba babu laifi don kana cikin ihram kayi wankan janaba wannan ittifaqan duk malaman sunna sun yadda janaba tana iya samun mutum yana cikin harabi janaba tana iya samun ka ko dai kai mafarki ya zaman to ka tashi da janaba saboda ka kaga dole zaka yi wankan janaba kafin ka shiga gaba da ibada to wankan janaba ba laifi bane ijma'an amma shin mutum yana iya ɗiban ruwa ya yi wanka kawai al-imam malik wanda shine mazhabarsa in ka duba littafin muwatta yana shafin 324 al'imamu malik yana ganin ba daidai ba ne ka yi wanka inda ba wankan janaba ba ne ka zauna haka saboda ai yana daga cikin abin da ake so ga alhaji ya isa maka ba shi da wata siffa na mai ado ko kwalliya ya shiga maka yana siffa na kaskanci ga Allah baraka wa ta'ala lokacin da za ka yi tsawafu saboda haka wankan ma kada kai al-imamu malik yana fadin haka to Alimahu malik ba fahimtarsa sa kawai bace akwai eh, kamar yadda eh, ya faɗa a cikin littafin muwatta ya kawo hadithin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar kana la a sahu wa huwa muhrim illa min ihtilab Nafi'u yake ba da labarin Abdullahi bin Umar cewa Abdullahi bin Umar idan yana cikin ihram baya saka ruwa a kansa in ba don wankan janaba ba sai dai fa na alwala kaga abdullahi bin umar sahabi ne in ka duba littafin almudawwana da kitabul hajji magana akan wanka ga wanda ya riga ya shiga ihram yana juz'i na farko shafin 363 abdullahi bin umar sahabi ne yana nisantar wanka in ba ta janaba ba saboda me saboda isa garin makka a siffa na kaskanci ga Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin littafai da yawa saboda aka yi sa imam Malik yake cewa bai kamata mutum yayi wanka ba in ba dai wankan janaba bane in ba wankan dole ba to amma kamar yadda muka karanta Abdullah bin Abbas kuma fa Abdullah bin Abbas shi ma sahabi ne yana cikin ihram an taho Juhfa ya shiga wurin wanka yana gaya wa mutane Allah ba zai komai da kazantar ku ba ku kawar da kazanta wato ku yi wanka ku yanke faratu ku sheki turare amma kar ku sa a jikinku wanda ya nuna hatta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin fahimta tunda babu nasti karara daga Allah tabaraka wa ta'ala ko manzonsa babu inda alqur'ani ya hana mutum yayi wanka saboda yana cikin ihram babu inda hadisin manzon Allah ya hana mutum yayi wanka alhali yana cikin ihram to amma ya zama fahimtar waɗannan sahabbai ya bambanta shi abdullahi bin umar yana ganin me yasa aka ce kada ka yi aski ai ana so ne ka isa makka wato a siffa na kaskanci babu alamar kana cikin kwalliya da ado da nuna nishadi da jin daɗi ana so ka isa makka a siffa na kaskanci a lokacin da kake dawafi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka nisantar wankan shi ya fi dacewa shi kuma abdullahi bin abbas yana cewa la rashin wanka ba shi da alaka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hatta tsakanin sahabbai akwai sabanin fahimta a kai wanda kuma asali babu inda aka hana yin wanka wanda shi ne asali Abdullahi bin Umar wannan fahimtar sa ce kamar yadda al-Imam Malik ya dauka in ka duba hashiyatul Imam ad-Dusuqi a mujallal nabi shafi na 60 al-Imam al-Khattabi littafin sharhin Abu Dawud sunan Abi Dawud ma'alim sunan yana juz'i na bi shafi 288 yace wa amma al-kahlu alladhi la tiba fihi lil muhrim fala ba'sa bihi shin mutum yana cikin ihram zai sanya kwalli babu laifi Imam al-Khattabi yace babu laifi don ka don ka sa kwalli namiji zai sa kwalli dan magani ba dan ado ba amma ita mace za ta sanya kwalli don ado wannan shine abin da yafi inganta ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fala ba'sa bihi al-Imam Shafi'i yace amma nisantarsa ga namiji shine mafi dacewa saboda namiji in ya sanya kwalli yana zama ado gare shi ashaddu karaha minni lahu fi rijal al-imam shafi yana ganin nisantar kwalli ga namiji shine mafi dacewa sai dai fa a halin larura saboda rashin lafiya amma duk da haka dan mutum ya sanya kwalli fa ba a cewa akwai bidiya a kansa nan ma babu nassi babu wata hujja daga ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah wala a'lamu wala ala wahidin minhum al al-imam shafi yace ni ban san wata hujja da take nuna saboda mutum ya sanya kwalli za a ce zai yi fidiya ba babu hujja akai saboda haka malamai da yawa suke nuna cewar babu laifi don ka sanya kwalli kamar al-imam abu Halifa al-imam ahmad bin hanbal al-imam shafi to yana daga al-mahzuratul ihram kamar yadda bayani ya gabata shafa jikin mace da sumbatarta wanda wannan yana da haɗari kwarai musamman ga waɗanda ke tafiya da matansu idan mutum zai tafi aikin hajji ko umra da matarsa wannan abu ne mai haɗari shafa jikin mace sumbatarta aulamsin, taɓa ma jikin nata aubambin bambin ko ta au nahwihi wa idza masaha bi shahwa idan miji ya taɓa jikin matarsa da nufin sha'awa to malamai da yawa fa suna cewa sai yayi fidiya kaga yana da hadari matukar akwai sha'awa a tare da kai lokacin da ka shafi cikin wannan mata zaka bada fidiya wanda yana cikin fatawar eh, ibn al usaymini kamar yanda yazo a fatawa nurul ala darbi juzu'i na 17 da biyu. ka taba jikin mace ka sumbace ta ko ka rungume ta ko ka shafa jikinta saboda sha'awa to lalle mutum zai bada fidiya me hujja saboda cewar Allah subhanahu wataala a suratul bakara aya ta 167 faman farada fihin alhajj fala rafafa fala rafafa asali kalmar arrafafu yani at-takdil wal mu'a wal mu'az wal mugazala wa nahwuhuma wato abin da ke yake gabatan jima'i shine shafa jikin mace rungumar ta tumbata ta wanda shi ake kira arrafafu da larabci to amma da ke yana faruwa ne musamman ga wanda ke saba ma Allah sai mutane na fassar malamai na fassara shi da batsa domin batsa yana daga cikin abubuwan da ke kusantar jima'i shine maganar banza kaga maganar banza ita ma mukaddima ce ta jima'i taba jikin mace batar ta rungumar ta waɗannan suna karkashin arrafafu Allah madaukake ce fala rafafa karkashin fassarar fala rafafa Ya sa malamai suke cewa karka taba ma jikin matar taba jikin matan yana shiga karkashin ma'anan arrafaku idan mutum ko ya taba dole fidiya ya hau kansa wala fusuka wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tazawwadu fa inna khayra zadi fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab babban abin da za ku yi kusurinsa a tafiyar ku shine tsoron Allah kiyaye dokokin Allah saboda haka anan idan mutum ya taba jikin mace da nufin sha'awa inda nufin sha'awa sai ya fidiya lallai da yawa malamai suna da wannan fahimta duk da cewar babu hujja kai tsaye alkur'ani bai tabbatar da arrafafu dinnan ma'anarsa bi tafsir ya shafi sumbatar mace taba jikin matarka alkur'ani bai nuna wannan ba illa kalma ta arrafafu ta zo ne mujmala yanda tana iya daukan wannan ma'anan amma abinda ya tabbata shine jima'i idan matukar alhaji ko wanda ke cikin harami yayi jima'i to babu shakka aikin hajjinsa ya baci wanda dama malamai suna cewa babu abin da ke bata aikin hajji illa jima'i duk wani abin da ka aikata na laifi akwai yanda ka gyara gyaransa ko shine fidiya amma idan mutum ya kai ga jima'i fa to hajjinsa yana baci wannan ijma'an wa alaihi badana in kana takrahaha wa in kana fawa'atu fa ala kulli wahidin minhuma badana wanda malamai ke cewa idan mutun ya tara da matarsa idan tilasta ta yayi to shine zai bada abinda ake kira albadana shine saniya ko ko saniya ko raƙumi ba maganar rago bane jima'i da kai da matarka to tarar da aka yi ma shine zaka ba da saniya guda za ka ba da saniya idan ko da son ta aka yi jima'in to ita ma za ta ba da saniya wanda shine abin da aka sarin malaman sunna suke faɗa amma fasadul hajji bil jima'i fil farji falaysa fihi ikhtilaf idan mutum ya tara da matarsa babu ko shakka aikin hajji ya baci kamar yadda ibn al-munzir ya bada labari ajma'a ahlul ilmi ala anna al-hajja la yaqsudu bi itiyani shay'in fi hal al-ihram illa al-jima' duk malaman sunna sun yarda shi aikin haji babu abin da yake bata shi sai dai jima'i idan dai mutum ya yi jima'i to a hajjinsa yana baci akwai hadisan abdullahi bin umar akai akwai hadisan abdullahi bin abbas abdullahi bin umar yana oh, eh, inna rajulan sa'alahu wani mutum yake masa tambaya inni waqa'tu bi imra'ati mutum ya ce ma abdullahi bin umar na tara da matata wa nahnu muhriman da ni da ita duka muna cikin harami sai abdullahi bin umar ya ce a fata hajjaka ka bata aikin hajjinka amma duk da haka in an anta wa ahluka ma sai kun karasa aikin hajjin nan tare da mutane yana daga cikin horo da aka yi ma mutumin da ya jima'i da matarsa a cikin ihram idan mutum ya tara da matarsa to hajjin dole zai karasa shi a wannan shekara tare da mutane sannan kuma dole zai rama wannan hajjin sannan kuma ga tarar da aka yi masa in ma na ko kuwa saniya yana cewa wahilla idza hallu fa idza kana al-amil muqbil fahjuj anta wa imra'atuka abdullahi bin umar yace to yanzu tunda ka tara da matarka kuna cikin ihram to dole za ku karasa aikin hajjin nan tare da mutane duk abinda kuka ga mutane suna yi sai kun yi an tafi an je arfa duk da ku za a yi an dawo daga arfa an taho musdalifa an je jifa an tafi dawafi duk za ku yi amma baɗi da kai da matarka za ku dawo za ku sake aikin hajji in ji abdullahi bin umar kaga dole za a karasa wannan hajjin amma kuma bai inganta ba saboda abin da aka aikata cikinsa ya ce wahdiya hadiyan fa in lam tajida fa suma salatu ayyamin fil hajji wa sab'atan idza raja'tu idan kun dawo baɗi za ku sake aikin hajjin wannan hajjin dole kuma za a yi shi ne na wato tamattu wanda dole sai an ba da hadaya a kansa dole sai an ba da hadaya a kansa bayan wannan fidiya da take kai an samu hadisin abdullahi bin abbas da hadisin abdullahi bin umar ah, sannan kamar yadda ibnu kudama yake fada cikin al-mughni a mujallar na uku shafin 160 ibnu kudama cewa walam na'lam lahum fi asrihim mukhalifa rawa hadithahum al-afram fi sunani abdullah bin abbas da abdullah bin umar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar duk mutumin da ya tara da matarsa yana cikin ihram to hajjinsa ya baci sahabbai ne suka bada wannan fatawa to babban abu shine an sami wani sahabi daban wanda ya bada fahimtar da ta saba ma wannan ibn kudama yace babu wani sahabi wanda ya bada fatawar da ta saba mata abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar saboda haka sai zama ijma'in sahabbai ne gaba daya wannan dalilin ya sa malaman sunna suka yi ijma'i akai ka'ida ce don mutumin da ya tara da matarsa hajjinsa ya baci babu sabani a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga fatawar waɗannan sahabbai guda biyu kuma babu wani sabani wanda aka samu daga mabiya wanda galibi abinda ake bada fatawa a kansa kenan wala farka bainal wuqufi wa ba'dahu kuma babu bambanci wai dan mutum ya tara da matarsa kafin a kai tsayuwar arfa da wanda ya tara da matarsa a bayan tsayuwar arfa saboda sahabbai waɗannan sahabbai ga irin fatawar da suka bada akwai malaman da ke ganin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa alhajju arafa aikin haji arfa ne don haka in mutum ya tara da matarsa kafin lokacin ya ce idan mutum ya tara da matarsa bayan arfa to wannan shine ake cewa hajjinsa ya ɓaci saboda ai bai kai ga aikata aikin hajjin ba bai kai ga tsayuwan arfa ba ya kai ga tara da matarsa amma mafi inganci shine babu bambanci tsakanin wanda ya tara da matarsa kafin tsayuwar arfa da wanda ya tara da matarsa a bayan tsayuwar arfa hajjinsa yana ɓaci kuma dole ta ya rama wannan aikin hajjin sannan dole zai ba da fidiya fidiya din nan da ake cewa albadana shine naqatun aw bakara shine ya soke taguwa koko ya ba da saniya a madadin laifin da ya aikata hatta ita wannan mata wanda malaman suna suna cewa ko da babu yardanta mijin ya tara da ita hajjinta yana baci Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك